a yau da misalin karfe biyar da wasu 'yan mintuna ne mazauna unguwar bagaro da ke garin maiduguri suka ji wani kara mai karfin gaske wanda ake tsan cewa bom ne tashi a bakin wani garaji kusa da wani wuri da ake kira yan rake wanda aka kiyasin cewa ya halaka mutane bakwai da kuma raunata wasu da dama wannan tashin bom dai shine kare na hudu a jere bayan tashin bom na moromoro da ke a kasuwar custom sai kuma wani tashin bom da aka samu kusa da bakin kasuwa a wata masallaci da ke anguwar adam kwalo sai kuma tashin bom na je na kasuwar shanu da kuma wannan tashin bom din na yau da ake kyautar san cewa ayan una bakin wake ne ke kaiwa duk da cewa har yanzu babu wanda dauki alhakin kai irin waɗannan harhare sai dai irin waɗannan harhare ya kama da irin harharen da ayan gungiyar Boko Haram ke kaiwa a baya wasu shaidun gani da idanu sun shaida murya Amurka ta waita ho cewa suna kyautan cewa an ajiye shi ne a bakin shiga wannan gareji wanda ya hallaka waɗannan mutane da kuma raunata wasu wannan gareji dai na bakin titi ne na zuwa barikin mai malari kuma ana hada-hada sosai a wannan wuri musamman ma masu sana'ar saya da sayarwa ga ma dai abinda wasu garin suka shaida mun tawaitar tarho game da wannan tashin bom din na yau zan wallahi a dogon kusa a cikin ne ya tashi a'a ba cikin kayan a ya mutane haruna wallahi ya taba mutane ne suka ci mutane wallahi kamar misali karfe nawa ne ƙasar biyar don mai tashi da har a abokina ma bai taba wallahi yana yana shi yanzu yana asibiti eh yana zama anguwa kamar karfe nawa na abin ya faru kamar karfe biyar da minti shida haka ne a daidai ina ne daidai cikin garaji bakin garaji ne wajen timbashir wannan akwai wani garaji a yi wajen yin rake wannan dai haka yawa ba suna opposite da eh opposite da Timberjet eh opposite ne eh, ha eh a wajen ne ya tashi bomba okay ya jima mutane rauni ya jima mutane to a lokacin mun je za mu je mu didibo gawan daga kinan da kawai yan boys da yan civilian je ce wannan da sojoji suka zo suka kore mu dai amma kun ga kun ga gawake mutane a wurin eh akwai gawake akwai gawake ma ya kai kiman na gani ma ya kai biyar ko shida mm. to kuma akwai injuri ma to mota gawa din da mutane wanda sun ji ciwon da farko motan boys ya ya doka ya tafi so still kuma gawa din kuma gawa biyu eh. motan boye ta kuma ya dauka ya ce motoci biyu ne na boye suka dauka suka tafi so daga baya mun zo muna tubawa dai gaji na iskam ya tashi eh. so kuma da iska ya tashi kuma sojoji sun zo suna takori mutane to mu zamu je kawai muna ziya gebe da haka muna gani har iska ya tashi muka zo gida eh, amma mutane ce ba a cikin garaji ne ko kuma a waje ne a baki bakin garaji ne kawai mashigan garajin ne abin ya faru ko eh haka Eh, abin kamar ajiyewa kuke gani haka yi ko kuma eh, kuna gani dan gudanar bakin wake ne kai wajen ajiyewa ne aka yi bom din wasu mazauna wannan anguwa da aka samu wannan tashin bom kenan ke bayyana mini yadda suka ji da kuma yadda abin ya wakana sai da hari zuwa lokacin da muke aiko da wannan rahoto babu wani bayani daga wajen hukumomin tsaron kasar game da wannan tashin bom din haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya